zai saka maku akan ayyukanku. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون bai dace ga mushrikai su raya masallatan Allah da ibada da sauran ayyukan ɗa'a ba, alhali sun tabbatar da kafirci ga kawunansu, saboda abin da suka bayyana na waɗannan ayyuka, ayyukansu sun ɓaci, saboda sun rasa sharaɗin da zai sa a karɓa wanda shi ne imani, kuma a ranar alkiyama za su shiga wuta, su zauna a cikinta har abada, sai dai in sun